بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي insha Allah ta'ala ya fi logan da karatun yi mini littafin adabul mashi ila salatin shek muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala ya na karatun ya su can gai bai manya gai gam sun mayar faura a sahu zuma na ci gun ruku mizona wani ogun da giya etipiyo abe ki ga tasbihu ku zo nan summa kan ga yar yarfau ra'sahu ti tiupi ay yarfau musalli ra'sahu wa yarfau yadayhi insha Allah gwa ku babu karafaihi al-awwal kendo nan law lokaci na waliki na walo rukuna ko kendo nan law lokacin ji takbiratul irani na ruga ilan ga karafil awwal wa loro kuna ban mai ke gani ga karafi al'awal kin dole na wa kawai la e bayan takbiratul arab ihramu nan ga ya la farko qailan muchuga aliyal lengwe imamun wa munfaridun zai liman ko zai ji sallah gogina shiga ga ganna ki lafazo sami allahu liman hamida so ce wo addu'a ya zane bayyana Allahu haƙuwa. sami Allahul Manhamida, so ce wo addu'a ya zane na, ma nuna wani. sai man ga ganna wuyi wujuban wajibi wo wa mana sami'a mana ya sami'a ma istajaba bi mana istajaba Allahu liman hamida so ko gwaduwa ya zane daji yuna hamida zane jin yuna fa’iza tattan maka’iman abike wagatattu cajin gbaro negunci na ajin gbaro gi kendo na wagi kini farko na ƙon ewa ga waje rabana rabbana walakal hamd rabbana ya watsoci walakal hamd wa ganwe bukwato mil asamawat samawat ebo na shi sama gutuwa bane wal ard gan bikin gutuwa bayna wa mil ta min shay'i bad ebo na shi bandoro na bogon wa shi na Allahu akbar awun shi labi wa gadi gbaro gikini na wa in sha'a a wa ba mawbe ala hi wal majd ahakku ma qala al abd wa kulluna laka abdun Allah akbar ala sanai zaba kinkin wal majdi zaba chiwon wagai zaba kinkin wagaun kinkin pata chuo pata wayo a haku ma kala al-abd ina buju gan pata na e ga na gwa wujiyan pata wuga tiboro na wọn wa kulluna laka abdun pata ima ya yawayo la mani'a lima atait en da bukawani ma atait en ga ya sana wala mutiya lima manat idza madnabu na la ya zauna abe ke waga la kauna oh Allahu akbar waga mulki kaza ya wa waga mulki ya zaye zalakanwa daga na bokare zai waga bi aziki dan yi na zadabalakanwa zoga kpabe imi na iza da kan wa ga wala yan fa'u zaljad min kaljad ga zaljad bayan bago aljad bi mana gina zalgina zai biya bago na la yan fa'u min kaljad bago mujin amfani wa bawa wani gami a tabago ya zuriya yawu ya mulki adina da amfani ba wani ne su ya zagi da alkhairi wai mai kiyaye milatu wai yau malayan fa'u malun wala banun illa ma'atalla bi kalbin salim zai lamitu na, ngai da amfani ya milatu soko amma gami dai kaza wa abomi kiyamo ina yau walau an ya kula ghairahu sallah ji ci make gagamin da ciwo mimma warada mini yanaji hadisi beti boge ga sallah ji ci ko liman ko mamu ko munfarid e ga zuma bo zuma yake wa in sha qal wa buma wujiga allahumma rabbana lakal hamd bila wawi waga bebe wawi ma maimakon alahumma rabbana wa lakal hamd waya wadda wajen lakal hamd fi hadisa sa'id ibuna hadisa abu sa'id bebe rabbana lakal hamd wa to hadisin da cijbe a bebe ya shiga nabi babu yin wawo فإن أدرك الماموم الإمام في هذا الركوع جاء الماموم زني لم يتصلنا zai ta zama liman bona wuga betsu al'imam liman fi aza ruku idan rukubu wula tetu daga rukuba fawwa mudrikun liraka zanna raka muci dai su liman ta ti alamu ga waraka muci dai sun mayu kabbir zumana ga wani santun da ce tula da zunga zumana wa bayani jahili ya ni ga waga te daga ya na wagane da wani wuce la fa'ida da ci biya yi da zandoro ga da lo sallah ci biya sun limanta ci rukuba na zaga raka muci dai sun mayu kabbir kan ji kabara waya tsiro sajidan wacce ya loki da latibakin etiyan sujada wala yarfau yadaihi fayadau rukbataihi summa yadaihi summa waj'au man ga wa be ga walo lo sujada na wala yarfau yadaihi galla gwa guba bawe kakin loma ndị gwaguba bụ ga shi zuwa galala gowa yakin ma sai ya zo ruk da ta yi na ga yakin na yi rogbo guba ba wanga ga shi zo sun mai dai kan gaganci wace obi wala gogba uzuma egan na yawa ko wala yarfau yadayhi man gawa be gawa lo sujada ga lagwa guba ba wa ma kendo na lagwa na walo na walo rukuna iga lagwa na ga ma be kendo na lagwa na wace daga ruku bana waga lo kina waga lo sujada ga lagwa ma yaji fahimta ku sai do rukba tai gogbe wagancha e bayan sujada lo ngawa lafi kimbo sun mai dai egwagu baba wace wala mai wato sun ma waje awu kan gaganci fuska wace ciwu da ake an ni gawa latu da jo rogo sai egwa sai fuska ta amma dai fahimta man da na ji da za an yana ebo hadisu dai na biyu ta alamar wuce wani mun ce wajen da bai ta hadisu wuce a gaina wace bai na egwa ka ganci rogo ibn qayyim daga danci alamar wucin shehu bin ba za mu tu fahimta ibn na naga wabu ngo ga shi zo nan gama to shek muhammad bin abdulwa ba gwa sunan amma dai mannan wuke ji bincike ti hadisi na ji ibnu qayyim gwa sunan ga illa na hadisi wuce jo da wuce yana wuya ka gwana yiki yo egwa sai ji fahimta ko su ku ga kwata alkhairi so hadisi na jibe gan rogbo na ibnu kayyim ci ya kagbo bin ba su ke lamitu e ga ibnu kayyim na abin mawuci ko na bebe bi dalili wuce shi bata ma wa illa ji waya ga hadisi wuce bata da illa gogo yana ta na nan yage ya egwa manga amma bata da e ya to gawe to zai ji gan rogbo na ga ga lega hmm. ma eji ya mi egbo efotu ko egbo bata ko uziri ndocho aga ojigi ya ojibe gwe to zai je oto gan gbogbo aka ila lokin na uziri ga da bi wani ula da egwa egwa nan goji nun sapata nye rogwa eji ya muka hmm. eh, lonu sa to gwa rufe otu sai na gi kinigini shi da uziri ndoro man ga wayu makinu jabhatahu ya gwaye wa maulawa ji tabbatar cikin bu wa an fahu tuye cigiwe wa rahataihi min al'ardi a tara gwanda guba bawai a cikin bu a ga fuska wuda ki wuji yegun kawai ya kpare tuye yegun tuye tuye cigiwu cikin bu hukunci ya yegun bai cigi niwuyo wala hatai min al'ad to gwanda guba bawe a jikin mu rahatai waya kunu